kungiyar kasa baki daya aka kawo manzo Allah aka danka masa hatta wudi atiyadi aka aka dauko baki daya dola ce salin ne naira ce saifa ce riyal ce ya ce azurfa ce duk mafatihul ard kasa'il aka jarka hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dukiya kake bukata ko duniya kake so ko kudi kake so قال أبو هريرة sayyidina abu hurairah ce fa zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah da yake ku albarkacinsa kuke ci ya tafi ba abin da ya ɗauka a cikin khaza'inul ard wa antum tantafilunaha wa ku wannan ya ba, wannan ya ɗeba wannan gina gida wannan ya sai mota kun ka kafa kuna jin daɗi shi da aka danka a hannunsa barin sai ya tafi saboda me kada ka shagalantar da shi ga barin ubangiji sai kuka zo wannan yayi haka wannan yi ta wannan ya ɗebo wannan ya tabbata wannan ya ɗeba wannan ya cika ya cika ajihu ya cika gida ya ɗeba ya bar ala ya kai ka saboda ya ajihu kana tarawa sai su ma allura ka mutu sun gaje ka kana tarawa sai su ma magani ka zama majalisi duk dukiyar sai sun fara kai ba su da imani wa zai amince da yahudu da nasara ba yadda za a yi sai an dawo an jabir an tsaya an tattauna wannan kasa yaya za a yi a tafiyar da ita menene yake kawo mutane su ɗebi dukiyarsu su kai kasashen turai sai a kama gance wannan duk dukiyar daga samu ka bar a kasar ka al'ummar kasar ka za ka yi amfani da dukiyar yaya za a yi a daina ɗeban dukiyar kasa ɗeban dukiyar al'umma in ka ɗeba sai ka je ka ajiye ma a nan ka sake dawowa ka tara ka talakawa kuma cin abin da ke afa imanin ka yana da haske kuwa kana da kishin addinin ka kana da kishin kasarka kana da kishin ka kana da kishin jiharka duk babu ko ɗaya wallahi duk wanda ba shi da kishin addini in yace ma zai kishe kasa wallahi tallahi ka ce masa ƙarya yake Allah bai ya ka ya baka lafiya ya baka ilimi ya baka iko ya baka mulki yana kallon ka dare da rana baka ji kunyarsa ba baka ji tsoronsa ba kana tabarkaza shugaban kasa da baya ganin ka sai kana gabai shi ne za ka yi makariya ka ce wai kai kana masa cikin kasar ka da ba ta da yadda za ka yi da kai za ka yi mata karya ka kace kana kikinta لا سبحانك هذا بهتان وانتم تنتقلونها ابو هريره يتي من ذا الله يتي ان كاو مبودان تسكوكين دنيا باكي دايا aka janka hannun manzon Allah manzon Allah ya fi karfin duniya da abin da ke cikin har manzon Allah ya bar duniya wata rana a samu tuwo ba miya wata rana ga miyan ba tuwo wata rana babu babu duk lokaci kaɗan ake samu haka wata rana manzo Allah ya zo ƴar sana na fatima ba ta da lafiya tana ji da jiki manzo Allah ya ce kaifa tajidu kaifa tajidina ya bunayya yanzu Allah ce ya ya jiki ya ke ƴata take to gashi nan dai abinda za a ci gobe ma babu ga rashin lafiya ga rashin wadatar abinci sai manzo Allah ce ba zai miki daɗi ba ki zama shugaban matan arewa shugaban kuma shugaban mai shugaban matan aljanna shi ke sai ka manta da yunwa ka manta da rashin lafiya saboda ga aljishir وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ba haka bane to shine Abu Hurairah yake gashi ku da kuke al'ummar sa albarkacin sa kuke ci gashi nan ku kamfata har al'amurra din suka shagalantar da ku kowa ya manta da Allah da lahira yana shi ne wai wai in ba mutuwa ta zo masa ba baya gaskata cewa mutuwar nan gaskiya ce ko da yake ya ji cewa ne ya mutu baya jin cewa zai mutu sai in mutuwar ta girce kuma baya jin cewa wai lahirar nan gaskiya ce sai in ya ji da shi yasa sai kan ya zo ya ya kanka shi a cikin zuciyarka yace nan sai raba ka da Allah da manzansa sai hada ka da duniya kana tafiya yau kullum gobe ba wanda ya ba neman duniya sai samu abin da yake so duk wanda yake ma ƙarya yake duk abin da ka tara sai kuma ka nema duk mulkin da ka samu sai ka nema duk ilimin da ka samu sai ka nema duk abin da ka tara na ilimi da kuɗi da mulki da yawa da meye da menene kuma kullum cikin fargaba kullum cikin tsoro kake kullum cikin rashin kwanciyar hankali kake me ya faru me ya kawo wannan ka nemi kudi ka samu me kima ke da ban tsoro me ke da fargaba me ke da tashin hankali kana ka nemi ilimi ka samu ka tara jama'a me ke da fargaba me ke da ban tsoro me ke da tashin hankali ka nemi mulki ka samu bukatar ka ta biya me ke da fargaba me ke da ban tsoro me ke da razana yaya aka yi baka cikin kwanciyar hankali Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ka sani ka ji sai ki ji ki ya ji ni na ji mu dukka baki ɗaya mu Allah shi ya halitta wannan duniya da lahira shi ya halitta abin da ke ciki dukka shi ne ke kan hankalin mu yace allazina amanu waɗanda suka ba da gaskiya da Allah waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki eh, arkanul imani sitti rukunan wasu imani guda shidda wanda suka ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littafansa da annabawansa da ranar lahira da kaddara wa'annan guda shida sai ka yi imani da su ga zama cikin allazina amanu wani albishir Allah ya musu ya ce wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah zukatan suna samun nutsuwa da tuna Allah da ambatan Allah da zikirin Allah ala ki shaurara ka shaurara na shaurara mu shaurara dukkan mu mu shaurara menene ke kawo da kuwa da kwanciyar hankali bi zikirin lahi tasma'in tuna Allah ambatan Allah zikirin Allah raya addinin Allah shi ne yake kawo kwanciyar hankali shi yake kawo nutsuwa shi yake kawo sanyin rai je ka cikin birni ka gani za ka tsohuwa ba ta da kokobo ba ta da komai amma yake sai aure ka zauna Allah ya ce kaza addinin Allah tana zaune hankali ta kwance je ka san turai ka gani wani ya tara kaza ya zama kaza yayi kaza yayi kaza kullum ba shi cikin kwanciyar hankali kana kallon huskan kafiri arni kana bambanta tsakanin duk inda aka zauna aka ɗauki hoto cikin talabijin ne nufin ake yi wankan su ne kowa ya ci ado baki ɗaya kana kallon huskan kafiri da bayyana take da huskan mu kana kallon ka san wannan kafiri ne wannan musulmi ne saboda me saboda akwai haske eh, duk da cewa akwai wasanni zaka haske na addini dur kasa ɗaya ne ruwa ɗaya ake sha abin gida ake sha amma kowa da addinin gidansu kana kallon kusashen mutane ko baka san su ba za ka kai wannan musulmi ne kafin ka ji sunan saboda me saboda akwai haske na sallah akwai haske na azumi akwai haske na haji akwai haske na zakka akwai haske na gaba da gaskiya da Allah kafiri kuwa ba bisa sa'an da hankalin ke tashi ba shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shi da kaza ba shi da kaza sai ce bara ya ce shakiya ko ya fita cikin hankalinsa gwargwadon lokacin da ya fita hankalinsa wai ya huce in abin ya fassara sai ce za ki rataye kansa ya mutu ya huta bai san menene ke bayan mutuwa ba duk abin da za ka tara duniyan nan zai taimaka a cikin tarwata hankalinka zai taimaka a cikin tashin hankalinka sai abu ɗaya imani da Allah da mala'ikunsa da manzannansa da littattafansa da ranar lahira da kaddara su ne za su sa ka tabbatar da fa'alam annama asabaka lam yakun li yusibaka wa annama asaka lam yakun li yusibaka ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum والله لا يحب كل مختال فخور سوني الله يكي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله تطمئن القلوب منين الله صلى azumi zakka hajji bin iyaye nagarta ma'ana kyautata ma ƴaƴa biyayya duk waɗannan zikiri la haula wala quwwata la ilaha illallah kabbara baki daya karatun alqur'ani duk ana ce da su zikiri haka kuma duk sa'an da ka ta san masaba wa Allah ka tuna Allah ka bari yana cikin zikirin Allah duk sa'an da ka ta san ma wani aiki mai wahala Allah yake kai ka tuna Allah ne sai kai yana cikin tuna Allah to su ne za su gadan maka sanyin rai kwanciyar hankali jin daɗin rayuwa har ka je ka hadda Allah madaukakin sarki wallahu a'lam wa tawallana man wa barik lana ma a'tayt wa qina wa anna sharra ma innaka wa la yuqda la yadhillu man wa la man tabarak rabbana wa ta'ala وبنا اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما اهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم cewa ba haka kawai ya kawo riwayar Ubaidullahi ya karba ba ai Ubaidullahi din nan yace qala Sufyanu Sufiyanu ibn Uyayna yace in aka ce Sufiyanu cikin manya-manyan malaman riwaya ko Sufiyanu Sauri ko Sufiyanu ibn Uyayna in ka ce Sufiyana ne su ake nufi Sufiyanu Sauri ko Sufiyanu ibn Uyayna to anan sai dai kara Sufiyanu Imamul al-Bukhari kenan yana yana kare kansa yana tabbatar da cewa wannan Ubaidullahi da yake an nan ba ya fada bane ta inda za a ki karba don mudallisi ya tabbata ya jiyo karatu wurin wannan malamin da ya rawaito da an din shine yace imamu bukhari yace sufyan ibn uyayna yace qala ubaidullah ubaidullah yace akhbarani ya bashi labari annahu ra'ana fi abl dubayr shi ya ga nafi udan dubayr duk sa'an da ka sadu da malami ko ka ganci ko ka ɗauki karatu karaturinsa to duk sa'an da ka ce an dangane da shi tadlisin ka baya cutarwa hujjar imamul bukhari kenan ma'ana an ana nan ba za ta cutar ba kenan tunda ya tabbata luqi ya hadu da wannan malamin ya rawaito hadisi a gurin Allahu akbar qala hadathana ibrahim ibn al-munzir qala hadathana abu zamra qala hadathana musa an nafi' qala hadathana ibn umar annahum kanu yashtaruna at-ta'ama min ar-rukban Abdullahi dan wani ce sun kasance suna san abinci daga fatake waɗanda suke kawo wa kasuwa ala ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallama zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yab'asu alaihim man yamna'u sai manzon Allah ya aika ya je a hana su ku daina zuwa kuna talaqqin rukban fatake sun za su kawo kayan su kasuwa ku daina zuwa kuna taron su a hanya kuna saya ku bar kowa ya kawo sa kasuwa ta inda kowa zai iya samu ya saya sai abu ya sauki ba za a samu tsadan kaya ba wannan daidai noma abin ko ya kawo abin daga kasuwa daga garin su ko kauyen su ko gonar su ba abin da ya masa zafi ya je ya sayar naira hamsin iya sayar naira hamsin ya ci riba watakila ma wannan abin din riba in ya kawo kasuwa sai ya sayar da abin sa naira hamsin sai kowa da talaka da mai hali kowa ya iya saya biya sa amma in ya zo tun kafin ya kai kasuwa kuka je kuka tarye shi sai ya san tabbas cewa wannan abin babu shi kasuwa ana bukata maimakon naira hamsin sai ce naira ɗari kuma sai kun saya to inda ake samun abubuwa suna tashi kenan a cikin riwayar muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ja'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd akwai riwaya da take da'un nas fi ghafalatihim wannan qarin fi ghafalatihim babu ita amma riwaya sahiha manzo Allah ce da'un nas yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd ku jale mutane kada ku je na za su kawo kayan ku je ku saya ku kara shine to wannan da aka kibin wannan fa'ida kun ga duk yadda al'amari ya fassara kowa ya kasa san abinci yanzu daga zarar an ji an ce an samu ambaliyar ruwa an samu bauchi an samu katsina an samu jigawa shikenan masu kudi tun daga Abuja za a tashi a zo har rano har kuram manoni manomi a gona za a je a sai shinkafan sa saboda mugun ne sai aka waye gari tun abu na lokacin da zai arha ya tashi to lokacin da zai tsara kai yayi zai saboda saba wa ka'idojin kasuwanci da manzon Allah ya ce فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه sai je ce to duk kada ku je ku talabta rukuba in wanda ya je sai abu kuma gurin kada ya sayar ya dauka ya kai kasuwa in ka je ka sai kaya kada ka a anan ka dauka ka kai kantin ko shago ka ko kasuwa saboda kowa ya iya zai saya kasuwa din hatta yanquluhu haythu yuba'u at-ta'am sai in an dauka an kai inda ake sadda kasuwa ta abinci ko kayan cefane قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله يا يهني أن يباع الطعام كذا أسير دا أبنتي إذا اشتراه حتى يستوفيه إن كجيك في أبنتي كذا تسير أن أنت أوكا فكي شاغو فكأونا قوسو فانك فو إن أجي فير وكاسوا تسير أنا كائدا من ذا الله يا يهني وشين ما لم يتكي in ka je ka saya a wurin baka dauka ka kai wurin shagon ka ba ko inda ake sayawa baka sayar yayi ko da yi ba wani suka ce a'a kai saba kai abin da bai halatta ba dai amma shi yake yayi wani suka ce haramun ne bai halatta kai haka ba babu karahiyati sahabi fi suqi babin da ke bayanin cewa an yi hani mutum ya dinga daga murya a kasuwa saboda kusuma da jayayya da rashin tunani duk sa'an da ga malamai na zargin kasuwa ba wai ainihin kasuwanci ko kasuwa ake zargi ba a'a abubuwan da suke gudana a cikin kasuwa sabanin shari'a su ne abin da aka hana yasa yake babu karahiyatu sahbi fi suqi babu abin da aka yi hani na daga murya da jayayya da hutuma da abubuwan da babu ladabi a ciki a cikin kasuwa amma in kasuwanci za a yi sai da sayarwa da ake da shari'ar musulunci babu wanda ya hana kasuwanci inda sahabbai din sayyidina Umar sayyidina Abubakar su Abdurrahman ibn Auf manzon Allah kansa ya je ya saya Allahu Akbar to za mu ga mahallin shahid na Imam Bukhari a cikin wannan hadisi da yake an yi hani a taga murya a ɗaukaka murya a cikin kasuwa dan kusuma ko ɓata lokaci قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال يتي عطاء بن يسار يتي laqitu abdullahi ibn amr ibn al-as na hadu da abdullahi dan amr dan as رضي الله عنهما ألا يجد أمين قلت فين شهدتي أعطاك أن يشهدتي أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إنا صنك قاري من بياني فباني لاباري صفوف من ظل الله أكين التوراة صلى الله عليه وسلم ina son isan siffofin manzon Allah a cikin attaura ma'ana sahabbai har abada ba su koshi da manzon Allah ba kenan da tabi aiki sawa'an sun ganci ko sun yi menene da shi ma'ana ba su koshi da ganin manzon Allah ko duk wani abin da ya danganci manzon Allah ba kenan mun gane ko da sun tuna da wani abu da aka kasance ana yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ga Madina ta girgiza Allahu akbar akwai wani bawan Allah wani waliyin Allah cikin waliyin waliyin cikin waliyin Allah suna shi Bilal ibn Rabah abokin manzon Allah ne kuma mai mai kiran sallah ne Allahu Akbar yana kuma manzon Allah kiran sallah shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saba da cewa Madina da an ji kiran sallah da an ji kiran sallan Bilal shikenan sai a tuna da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sai Bilal ya je ya ce ma Abu Bakar ya Khalifa na ji manzon Allah ya ce babu wani aiki a cikin musulunci da yafi jihadi shi yasa yanzu shi da ba manzon Allah kiran sallah an daina zan je kasan sham ko iraq zan je zai kare gabas ya je inda ake jihadi dan madina ta zama yanzu babu jihadi kina ta zama kasan musulunci Allahu akbar yace yana sai je jihadi sai hmm. sai na bakare shi ya bilal ka zauna mana kai min kiran sallah ni ma na dan dana yayin yi kiran sallah ma sai ce in lokacin da ka sayi ni ka yanta ni kai ne dan kanka to zan tsaya yi ma kira Allah amma in dai dan Allah kai ka yanta ni ka kyale ni girman Allah na je na je a tada addinin Allah wata riwaya aka ce sai kyale ce ta wata riwaya aka ce a'a sayyidina Bilal ya ya mutunta maganar sayyidina Abubakar yace dan sayyidina Abubakar na da minna yana da ko a kansa don shi ne ya je sai ke yanta shi sai zauna yamma sayyidina Abubakar kiran sallah har sayyidina Abubakar ya zo bar duniya da sayyidina Umar ya zo khalifa E eh ce to ni fa yau daga cikin yau kiran sallah na ji manzon Allah ya ce babu wani aiki da yake jihadi a cikin musulunci Bilal ya yi ma manzon Allah kiran sallah ya yi ma sayyidina Abubakar amma har yanzu bai ce la ta isa bai ce za shi kuma yayi jihadi Allahu Akbar ina ga wanda zai ce yana da abin da yake yi kuma ba zai fi kake ba sai Bilal da yake ma'a mai kiran Allah so yake zai yayi jihadi sai na Umar yace a a ka tsaya kai min kiran sallah yace a a kaukau ni za shi ne jihadi sai aka kyale ke tafi ko can ko ira kamar kan yaje yana zaune can ana jihadi ana yada addinin Allah wata rana sai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fashta nafsuhu ila al-madina haythu kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai sake dawowa madina hmm. yana dawowa madina sai ga su hasan da husaini ya rungume sai dauke su ana tattaunawa suka ce bilal abin da muke so muna so kai muna kiran sallah mu ji yace babu ne za a yi muku kiran sallah kuma da asuba da asuba waqti sahal lokacin kowa na bacci babu makira babu madinka ba ba ba aka jin motsin komai sai kiran sallah Allahu akbar jikokin manzon Allah kenan hmm. suka ce ayi musu kiran sallah sun ne suke so su tuna dama ba mantawa da manzon Allah suke ba amma me yake suke so kuma a kara a tsaye musu abin nan din su ingan su Allahu akbar bilal yace babu ne ji kan manzon Umar ya ce a yi kiran sallah yace a a to in hakan da wajen ne suka ce kiran sallah zai ce a a